Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kamar yadda muka sani idan watan Ramadana ya kama mutane sukan bambanta a yadda suke tarban wannan wata din. Wasu sukan tarbe shi a wata kamar wanda yake dauke da bukukuwa da jin daɗi da ci da sha da kuma asalin jin daɗin rayuwa. Wasu kuma tabbas za ka ga suna ba da muhimmanci wurin ibada da sauransu kai wasu kuma ma sukan ɗauke shi wata ne da suke wasu ayyuka na sabon Allah saboda shaidan ya juya musu tunani daga asalin abin da ya kamata. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin ingantaccen hadisi wanda yake cin nasara a watan ramadana ma'ana annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk wanda ya azamci watan ramadana yana mai imani kuma yana mai neman lada a wurin Allah to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi an gafarta mu mutum abin da ya gabata na zunubansa wannan yana nuna muhimmancin mutum ya azumci watan ramadana da imani menene azumta watan ramadana da imani shine yarda da cewa allah maɗaukakin sarki shi ya umurce mu da mu yi bauta a wannan wata kuma ya cancanci ya umurce mu da mu yi a haka kuma mun yarda yana daga cikin rukunai na addininmu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mana bayani daga allah maɗaukakin sarki muka samo sa a matsayin bauta ba wai al'ada ba ne ko na abu makamancin wannan sannan cewa mutum yana da mai neman lada yana nufin azumin kai kubuta daga duk wani abu na ji da jiyarwa ko abin da za ka yi don a yaba maka ko wani abu da za ka yi don mutane su gani ya zamto ka yi aikinka tsantsa saboda allah maɗaukakin sarki kuma kana mai neman lada a gare shi wannan shine irin ramadanin da ake bukata daga gare mu idan wannan ya samu ba laifi idan an kyautata ma iyali an ci mai kyau an sha mai kyau wannan shi ma abu ne mai kyau kwarai da gaske amma a fara samar da wannan a mataki na farko sannan daga cikin abin da malamai suka koyar da mu mu sani a haɗe da watan ramadana shine azumtan kwanaki shida a cikin watan shawwal bayan gushewar ramadana domin hadisi ya zo a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumci watan ramadana sannan ya biye masa da kwanaki shida a cikin shawwal yana da ladan wanda ya azumin shekara wannan lissafinsa a fili yake kamar yadda magabata daga cikin sahabbai suka yi bayani cewa ai kwanaki talatin ko wata cikakke da ake samu wani lokaci a ramadan yana makwafin kwanaki 300 ne in ka ɗauki faɗin allah maɗaukakin sarki da ya ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki yana da makamancinsa su riɓi goma to kaga wannan sai baka 300 in ka hada da wancan shida kuma sai ya baka 360 wanda su ne cikakkun kwanakin shekara da dan adam yake samu wannan ko ba karamar dama ba ce domin ta yiwu kafin wata shekarar ta zagayo ma kila an karɓi rayuwar mutum amma yana rayuwa a cikin abin da yake lada ne shi bayan nan daga cikin abin da malamai suke kwadaitar da mu ma'aikata a wannan wata akwai tsayuwa sallah a cikin watan ramadana an ce kiyamun ramadan kenan a larabce ma'ana idan kwanaki dinmu na ashirin din farko ne sallan tarawihi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara sunnanta wannan sunna ta tarawihi wanda har tahajjud daga bisani sai da umar ya zo ci gaba a lokacinsa amma bididdigi za mu ga cewa sunna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ana son mutum ya tsayu kuma in ya zo sallan tarawihi ko da wuri ne da ake saukan qur'ani ko da ba saukan qur'ani ake yi ba daga cikin abin da ake so shine ka tsaya tare da liman har sai an idar da sallah tare da kai sannan ka juya ka tafi idan kai haka mazala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda ya tsayu tsayuwar ramadana ma'ana wannan sallah kenan shi ma yana mai imani da Allah cewa ibada ce da Allah ya umarni ai kuma ya yadda sannan yana mai neman lada a wurin Allah shi ma an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa kamar yadda muka sani kuma a wani hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya salla tare da liman sallan tarawihi ko tahajjudi bai yanke an yi wani bangare da shi ya tafi ba idan tare da shi ba har aka ida liman ya sallama to lallai an rubuta mai ladan sauran daransa har alfijir ya fito ana rubuta masa ladan wanda ya salla dan kwame albarka kar kai sakaci da waɗannan salloli da waɗannan ibadu na azumin watan ramadana za ka buƙace su kwarai daga sai kuma za ka ga ranar su a ran da ka haɗu da ubangijinka allah ta'ala ya samu dace kuma allah ya amshi ibadunmu mu haɗu a shiri na gaba dan uwanku umar shehu zaria nake cewa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu